أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة wa الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙarin Allah godiya subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon sake haduwa a wannan masallaci mai albarka da mu ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai tsarki jama'a inda kuma ta baka tun da ya gabata mun kwana karatu aya ta goma sha biyar a cikin sotar shu'ara yau kuma za mu tashi aya ta goma sha shidda idan za mu tashi fa'ati ya fir'auna faƙula lahu inna rasulu rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم فات يا فرعون فقل karatun da ya gabata wancan sati Allah maɗaukakin sarki ya fara mana bayanin a alai Musa da Fir'auna. Allah ta'ala ya aiki a annabi Musa ya je wurin Fir'auna ya masa wa'azi. Annabi Musa ya faɗi uzura guda uku wanda suke yana son ya faɗa ma Allah kuma Allah ya sani. Shi yasa kun gani Allah maɗaukakin sarki kai bawa ko ka san Allah ya sani kuma kai ka san ya sani to ana son ka faɗa masa. bukatoci naka duka Allah ya san su har da wa'anda ke baka ma sani ba to amma ana son Allah ka dinga lisa hawa to shi yasa annabi Musa annabi ya faɗa ma Allah uzura guda kuma Allah ya sani shi Allah mutanen ga na kashe musu mutum sannan na biyu Allah maɗaukakin sarki ka sani wato ina da fushi ina jin tsoron su ta ni in suka ta ni kuma zan suke sai ya zan zuciya ta kasa ba ni damar in hudu magana kuma ina jin tsoron su karyata ni ne Allah Allah ka aika manzanci zuwa ga Harun shi ma ya zama Zan Allah ta azami ya kama mini to shine Allah ta'ala yace fa'ati ya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin ya kai Musa da Harun ku tafi fa'ati ya ku tafi fir'auna ku iske fir'auna ku samu fir'auna ku isko shi fa qula lahu gaya masa wada wa fir'auna inna rasul rabbil alamin lalle mu manzon ubangiji ubangiji halittu ne nan da yace inna rasulu bai ce inna rasula ba dan ya gwada maka cewa da shi da shi sako suke dauke da shi ce inna rasulu rabbil alamin lalle mu manzannin ubangijin halittu ne Allah ya aiko to waga magana da suka faɗi suka ce su manzannin Allah ne to ta sa fir'auna dole ya manta da maganar kisa baki daya me ya aiko da su an arsil ma'ana bani isra'il ka saki bani isra'il tare da mu yan uwan musulmi da tare da mu ka saki su sako na farko shine fir'auna Allah ya aiko mu hada maka wa'annan da ka bauta su a gidanka domin an ce fir'auna yana da tabi'a zai sa matasa aikin wahala su ko da tijawa da ba su yi aiki su a yi su ga rana ana gashin su a hidda tijawa ga rana ana gashin su ga rana suna kuka taimaka ta yi su gida sannan sa'awun shi adda autad idan aka ce autad turaku na azaba a yi turke hudu a tsare ma hannuwa da ƙafa haka ɗaya don cika mulki abinda ɗaya shawar amurka ko sahiya ta waye ya hito ya iske ana azabtar da wa'annan wa'annan na ta wahala gida ne haka ɗaya kasu kun sa al'adar mulki yana sa kasaita da nuna isa ga abubuwa duk iya dibe sai da hankali ya yi kyau shigo cikin su yana gallon su ga su musu azaba annabi Musa da Allah ya ce ku ce gaya masa an arsil ma'ana bani Isra'il ka saki bani Isra'il musulmi tare da mu mu koma gida ka sake su ka bar azabtar da su ai harrirhum min al-ubudiyyah ka yanta daga bauta bar musu bauta wa halli sabila kuma ka saka musu hanyar su li ya'ishu ma annabin su rayuwa ta da mutane yan uwansu al aharat ishatin wato aharat wato rayuwa in ta ya ya barbayi ba hadha huwa al matlub min fir'auna li awwal marra wannan shi abin da aka nima da fir'auna tashin harko abin da muka so fir'auna ka saka mun yan uwan mu bari su ga da musulmi dawo cikin mutuko yanzu kun gani fir'auna an fara isan mai sakon farko to yanzu mi zai cewa kuma qala alam rabbika fina walidan wa labitta fina min umrika sinin Allah madaukakin sarki da hikima sai da iko ne annabi Musa da Harun sun tafi isa da wannan shine sun ba zahaba Musa wa wa akuhu Harun sannan annabi Musa dan wasu Harun suka tafi ila fir'auna zuwa ga fir'auna fa yuballighahu ma ma ma bihi bihi ma ilayhi bihi sannan suka isar da abinda ubangin sai ya kosu da shi suka faɗa ba. magana ta farko da fir'auna ya fara qala sai fir'auna ya faɗa ga annabi Musa ya ce alam rabbika fina ba mu rene ka ba cikin mu fi manazilna a cikin gidajen mu ka tashi kai Musa sannan walidan kana yaro karami sabiran kana dan karami karimi min wala kana kusan haihuwa da haihuwa gidan mu ka tashi yace li annahu hamala fi tabuti domin shi annabi Musa an dauko cikin akwati bi qurbi lati kusan haihuwa ke? ila asr fir'aun zuwa ga wato bayan fir'aun da gidan fir'aun ke wa rujuhi ila ummihi kana bi hukmi al-irda'i amma sai wajen uwa kan saboda hukuncin shayarwa domin abin da ya faru da aka kawo cikin abin da cikin akwati an nemi wa shayar da shi ba a samu ba Allah ya hana mai ya kama nonon kowace mace na uwa ta yi to shi na annabi Musa da ya je gidan Fir'auna an nemi wa shayar da shi duk matan da aka kawo an roƙo Allah sai Allah ya sa da ya sha nonon sun samu kuɗi gidan Fir'auna amma Allah ya hana mai shan nonon kowa to dama uwa ta tura ta tura uwa ta yaƙi sai ta binciko labarin me ke faruwa yari ta to gidan sa ana ana ana screen din mata wazi ba wazi zai kama mijinta ana ta kawo ana ta kawo sai zan sai wata gata ce kuna son in nuna muku wata mata duk yaron tabbar nan yana yana kamawa suka ce ai abin da muke so kenan zai ki zo mai sai aka ji aka zo da ita da aka zo da ita ana ana tana ba shi nuna sai ya kama alhamdulillah an samu abin da aka so kenan mala aka mata jinga mai tsada kuma ka ce ki tafi da shi can gidanki ba to shine yake magana ruju'uhu ila ummihi bi hukmin irdad hmm. an bai sai gida saboda hukuncin shayarwa amma dan gidan Fir'auna ne jama'a ina fata mun gane magana to shine yake cewa mun rene ka a nan gida walidan kana yaro wala bista shine sannan kuma ka zauna cikin mu min umri ga rayuwarka sinin shekaru masu yawa talatin sana shekara talatin yalbasu min malabi fir'aun annabi Musa yana sa tuwahin gidan fir'auna ya tuwon gidan fir'auna ya sha ruwan fir'auna ya sha tuwahin gidan ya ba kayan gidan fir'auna shi yasa malamai suke cewa wa Musa alladhi rabbahu jibilu kafiran wa Musa alladhi rabbahu fir'auna musliman akwai Musan da jibril yori ne shi amma ka ya tashi ne Musa Sabiri mm. sannan ga Musan da ya tashi gidan Fir'auna amma kuma musulmi na annabin Allah na manzon Allah nan jama'a nan cin abincin gidan kafirci bihar mutum ne musulunci ka sa kaya gidan kafirci bihar kai musuluncinka zama ko yana hanawa ah? to malam annabin Allah da ya aihi mutum ya kafirci annabi nuhu ɗane an ba musulmi na ba kuma tsarron annabin Allah na ruwan jikin annabin Allah aka ba an halitta shi amma kuma kafirci ne amma kuma sai ka ga wasu rana kuma da ya tashi gidan kafirci amma kuma musulmi sun ci zai da kafirin Allah kama annabi kamar azara azara annabi shi ya yi annabi Ibrahim shi yasa Allah ta'ala yace wa idh qala ibrahim wa idh qala ibrahim li abihi adara atattakhidhu asnaman alaha hmm. inni araita wa fi dalalin mubin saboda kai uwa musulmi malaman tafsiri sun yi ta su goge cewa azara ba uba ibrahim bane kuma abin ya kasa yiwa Allah da kai ne ya ce wa id qala ibrahim ka ambata lokacin da annabi ibrahim ya faɗa li abihi ga mahaifi ne li abihi ga baba ne azara na'am nasbi na ko dibe doka tawili jama'a la ya'ti qablahu shay'un wa la ya'ti ba'dahu shay dole ka tabbatar da azara uba annabi ibrahim yake baba ne azara a tattakhidhu asnaman alaha baba za ka rike goma kan kuma alloli gare ka baba inni araka wa qaumaka baba ina ganin ka da kai da jama'ar ka fa fi dalalin mubin kuna cikin bata ma bayyana ya bauta kuma ka bata ce baba kaga jama'a kana goge kana goge zama ne kafiri ruwan jiki ne an kaɗi ba an ka an karanta annabin Allah saboda Allah ya faɗa mana yukhrijul hayya ko yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy Allah madaukakin sarki yace yana fitar da raye daga matacce suka ce a haifar da musulmi daga cikin kafiri wa yukhrijul mayyita min hayy kuma Allah yana fitar da matacce daga nere rai malamai suka ce aka yi fassara aya sai a ce Allah na iya sa kafiri ya a ya musulmi Allah ya sa musulmi a kafiri jama'a ko bai yi wa to saboda ka babu mamaki da annabi Musa ya ci tuwon gidan Fir'auna ya sha ruwan gidan Fir'auna ya sa tuwa gidan Fir'auna har ma ana kiran Musa dan Fir'auna wannan ba ba ne shi ne sa'an haguran kama ya ce alam nu rabbika fina walidan wa labista fina min ka sinin ka zamna cikin mu shekaru masu yawa shekara talatin ka tuwon gidanka ka sa tuwahin gidanka ka kashe kudin gidan ga Musa yanzu mu za ka faɗa mu ga magana ce Allah ya aiko ka ne yake cewa labis min ka sinin yace wa rakiba min marakibihi ya hau abin hawan gidan fir'auna wa kana yusamma ibnuhu ya kasance ana kiran shi Musa dan fir'auna ana kiran shi dan shi dan fir'auna ke shi yasa babu mai tabin annabi Musa gidan gidan fir'auna don dan gidan hmm. ya shiga duk inda ya kasance ya shiga kuma shi zama sanadiyar mulkin fir'auna shine Allah madaukakin sarki ce wa fa'alta wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kabirin fir'auna ya ce ma Musa wa fa'alta kuma ka aikata aika aika fa'alta kallati fa'alta aikin da ka aikata na kashe mutum ka kashe mana mutum daga cikin mutanenmu da muka ji da su wa anta min al-kafirin kuma kai kana daga cikin masu musu game da iko mu da mulkin eh aya eh, kware ba kafirci aka magana ba hmm. wa anta min kafir ka cikin masu musu wanda baka yadda ba kana jahiliya ce ke ne yanzu shi fir'auna yana gaya ma annabi Musa bai wanda an kai gidan Musa mun yi ma kaza mun yi ma kaza mun yi ma kaza yanzu abin zaka saka mana shikenan mutane sun yi zarta mu muna da mulki ba sarauta kai ka so ka ce ba hakan nan wa anta min al-kafirin ka cikin masu musu wanda ba ku yadda ba aljahidina li li abin li nan kana mai musu inkarin ni'mat da ni a gare ka ko bi tarbiyati wa adam lis ibad wa ta hanyar tarbiya da kuma rashin yin bauta saboda ka bai kamata gare ka Musa ka haɗa mai ga magana to shi ko Musa zai mai da martani ba Fir'auna ya magana ba وشيفو سيئ يسوى مقالا مي أنا موسى قال فعلتها إذا وأنا من الضالين قال عن أبي موسى فعلتها أبن لن نكسي نعيكة عيكة عيكة مو مو عيكة من نكش متون فعلتها نعيكة وانا عيكيني إذا أولنا اللوكتي وأنا من الضالين إن تتم مرقى إلي من شريعة باينا تتم بتتوبة shi yasa ba a kuma annabi Allah ka tace shi yasa daga cikin ladabi na fassarar Qur'ani mm. dole malamai su kai kula da maganganun Qur'ani kai da waye ke yin su domin da aka cewa wajadaka ballan muka same ka marashi sani ilimin shari'a ba ba tace ba domin su annabawan Allah sun suna kanana Allah ka maintain ne a duniya ba ka taɓa ganin an ce ba annabi a hina yaro ya yi wata aika-aika ya kafi kazan mutane <laughs> Wannan ba samu haka hmm. ya kwaye wannan amma za a samu sai ya kai shugaban kasa amma ya an ɗauka rekod ɗin hina yaro Kili ya kwaso ya kwaso a yanka mutu <laughs> a yi mana wai wani ya ganan ya ce min kai yanzu kai zake na amma da ya ce ni <laughs> wai ba da kai mun kai cin kajin mutane kan gangaren kanta ba ni ce ba rina ba kajin na adami na ni ba rina ba ni wasu na yaka wai min lakwai wai mun yi cin kajin mutane da kan gangaren gangaren kanta ni ce ni ko kanta bai ba ni gom har aya musulmi bai ni a abin da ya tsoka wala ibrahim na agaji na eh. to saboda ka su annabawan Allah sun suna kanana ku Allah cire din su bai bari wata banna ta Don su don ka sai bayan sun girma a dinga jiwa su da wannan abu to shine yake cewa na aikata wannan aiki na kashe mutum wa ana min ad-dhalin banda banda banda abin shari'a lokacin wa ana min ad-dhalin amma atallahu bihi ba'da hamil al-ilmi wa risala lokacin banda ilimin abinda Allah ya bani da munzanci da abin da ilimi banda shi lokacin saboda abin da ya so kawai haka sai abin ya faru hmm. sai ta me ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني min المرسلين saboda haka lokacin da biyu wannan aiki na kashe mutum farrabtu minku sai na gudu gare ku na gudu na ji labarin ku yanke hukunci a kago ne a kashe ni ku sai na gudu in ji annabi Musa kuma da ma haka abin faru hmm. tun da bayan sun yi wannan faɗa ya kashe mutum sai labari ya kai masar ra'awan cewa Musa ya kashe mutum saboda ka sai suka yi bitin cewa duk inda a ga musa a kama shi a kashe shi sai wani mutum ya ballo da gudu ya so ya faɗa shi yi mutum an gama innal mala'a ya tabi li yaqfaqu mm. manyan mutane sun riga sun yi hukunci sun gama a yi ainihin a kashe ka saboda ka fita ka bar gari shi ya ce fafarar faratu minkum sai na gudu na bar lamma kuma ya da tsoron ku ya kama ni ya da duk tsoron ku cewa za ku shi ni sai na gudu fa wahaba li rabbi hukman sai Allah ya min kyauta ya bani hukunci ma'ana ya bani wato sanin shari'a domin hukunci ana shine sanin shari'a jama'a ina fata mun gane magana hmm. waja'alani min al-mursalin kuma Allah ta cikin manzanni na zan manzon Allah sai inda mai gudun na ashe alheri na ni iskuta abin da ya sa malamai suka ce nan waje ya ba hukunci hukunci daban mazanci daban domin wata rana annabi suleiman da annabi dawud sun yi wani hukunci wato makiyayi ya ce iske manomi ya gyara yaban ya ta yi kyau dabbobi sun ka shiga sun ka sanya komi da komi mai gona sai ya kama sai ya kai ma annabin allah dawud annabi dawo shi kuma sai hukunci irin wanda an ka ba tun da yanzu dabbobi sai banna to dabbobin gabaki ɗayan su da manya da ƙanana duka sai a miƙa mai gona kenan kai maka ka sai ka daga wasu dama haka nan suka yi haka na ashari a suda <laughs> sai wallahi <laughs> kamar yadda in mutum kamar yadda in mutum yayi sata ka kan mai ya zama bawon ka shikenan forever ya zama bawon ka a lokacin san lokacin da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya so ya rike kare da aka zama wasu awo sai an ka ɗauko sa'in sarki an ka sa cikin kaya da niyyar cewa ai an ka kire su duk wanda an ka sa sa'in cikin kaya ne ɓarawo saboda ka shi yanzu ya koma bawa ga hannun sarki dan su kada su in su ya sa kayan mutane a wani lokacin da ka kawo barawo ya zama ba mu cikin hmm. to shi ma yanzu wanda annabi dawud sai wannan hukuncin cewa duk dabbobin gaba ɗaya an kwashe a miƙa mai gora da su da sun kai to sai suka samu annabi suleiman alaihi salatu wassalam annabi suleiman sai ce kaka aka yi ce babanka ya hukunci amma dai wallahi kam gurkin nan <laughs> hmm. sai ce me muku sai ce sai suka ce me kaji abin da ya hukunci kuma wurin baba suka kuma wani baba sai ce ni baba gaskiya na wanga hukunci ba haka nan zan yi ba to ya za ka yi ce ni abin da zan yi shi makiyayin nan zan ba shi dabbobin ya sai ya ci umarnin su shi ko mai makiyayi a bashi gonar mutum ne sai ya sake renon ta sai ta kai daidai yadda an ka sanya sannan kowa ya kowa makaya ne eh kowa ya koma makaya shi ma annabi dawo sai ce gaskiya ne sai na zan ku da wannan hukunci sai sallallahu alaihi wasallam sai kuma lokacin annabi kuma bai za annabin Allah ba to shi yasa qur'ani yace wa kunna li hukmihim shahidin hmm. Allah yace mun kasance masu shaidu ga hukuncin da sun kai Allah yace muna gani kuma haka aka tabbatar da shi eh. mu ka san samun shari'a senior mu yanzu kima aka zuwa aiki kima banna aka zuwa a ce kima banna aka yi sai a ga dami dami mutum ya kashe sai a biya shi haka nan ba eh dama ta san samun shari'a ta gobe shari'a ko shari'a amma inda ba mu da samun shari'a da sai sai mu dauki shar'u man qabla shar'u lana shari'a wayanda aka gabatar shari'a ta daga cikin shari'o'in mu dama daga cikin ta tashri'i guda goma akwai shar'u man qabla shari'a wayanda aka gabatar mu in ba mu da wata soke ta in ba wata soke sai mu dauki shari'a da annabi Musa yi ko annabi dawo da sai mai aiki da saboda mu tamu babba ba a kawo mana wannan hukuncin ba jama'a ina fata mun gane magana da sai shari'ar in ka kama farawo ya zama bawanka sai ya zama mu yi aiki amma da an kama tamu shi ke sai wannan ta wuce Allah ya samu gane shi na yake cewa fa wahaba li rabbi hukuman sai Allah ya min baiwa ya bani hukunci sanin shari'a ke waja'alani kuma Allah ya sani min mutum daga cikin manzannin Allah radda bi zalika alama eh yace radda bi zalika alama wa bakhahu Musa ya raddi ga wannan bisa ga wautar wautar da fir'auna ya masa zargin da fir'auna ya masa yanzu ya yi raddi qadahan fi nubuwati dai ya suka cikin annabi annabi Musa sai annabi Musa ya raddi ya kare kai wa huwa al-qatl bi ghairi haqqin shine kisa ba ta da haƙƙi ba kenan to ana sanin Musa ta yi kashin kai kuma yanzu kai ka ci manzo amma annaba suna kisa to shine sai ce nayi wannan aiki lokacin ban da shari'a ga hannun kaga sai ka da kai kuma ina fata mun gane magana wajjaha raddu ila ila mawhibati al-hukmi wan nubuwa sai ya fuskantar da raddin zuwa ga Allah ya bashi kyauta hukunci sani shari'a da kuma annabci karat ba da karat ba da tilkal hadisa duk waɗannan abubuwa sun zo bayan wanta abin ya faru kina tun da lokacin yayi shi bai da ilimin shari'a kenan yanzu ba lafi na za a kama shi da wannan ba allati hasalat an gairi qasdin wanda ya faru ba ta da nihi ba gaba sai ya ce wa tilka ni'matu wa tilka ni'matun tamanna alayya an abatta bani tilka ne batu wata baiwa da kai mini da cituwan gidanka sha nista tuwahin gidanka ne hau abin hawan gidanka ya kai fir'auna tamunnuha alayya da kake min gorin ta gare ni an abbatta bani isra'ila ga ka ka batar da bani isra'ila kenan yanzu an kwatanta abincin da ka bani gidanka da kuma bautar da uwaye na da kakanna da kai gidanka kaga an ka diba ne ta wa'azalimi wa kenan jama'a ina fata mun gane magana na'am ka bautar da bani isra'ila kuma ka san uwaye na ka yanka su ka dinga sa suna kallon rana ka sa suna aiki na wahala daban-daban gidanka yanzu ya kwatanta bai wanda kai din gidanka na a da ka bani da wahal da uwaye na cikin da kai ai ga an gaji ba kai azali amma da yake magana manya annabi Musa na mai da magana daidai yadda shi auna ya san cewa shi abe daga shi yasa jama'a an mutum ya za annabin Allah magana ta sai ba da yawa alai maganganun annabawan Allah Allah ka shiga musu abun suna faɗi don mi saboda ka a samu matsala wurin saƙon nan saboda shi yasa kana ganin ko muƙabala zai da annabin Allah ba iya kai ko ta ƙarfi ma Allah duk in ya baka annabci ko manzanci zai baka ƙarfin mutum 40 Allahu akbar ƙarfi wanga na tuwo mutum 40 ba kwaye <laughs> da gaske saboda bi saboda duk wanda duk wanda an ware ka bai ma hawo wanda ya musu ka bai hmm. wallahi ma Allah kai kora kuma yace wai kawai zai da annabin Allah wallahi bai iya dan mi saboda karfin mutum 40 gare mutum kari mutum 40 kaga saboda Allah na so ya musu shiri sannan hankalin su Allah da cika musu abun su za su hangen nesa saboda ka shi yasa yake cewa an abbanta bani isra'il ko hmm. ka bautar da bani isra'il ka hmm. bashe su bayan to sai fir'auna ya ce قال فرعون وما رب العالمين ولما سمع فرعون حجج موسى يا عند فرعون يسجد لله حجج النبي موسى ما تقلني في الرب ان قصده وجن وتردد كمن هو فرعون لإبطال دعوة موسى بين بات واتو دعوة عن نفسي عن موسى كرا الله قريش أي الرسالة رجع سفر أونا يدعو يبرو برو النمدان سفر أونا نيتاوي قم جنا هي كامتا ذاك إن بيئي سوى قومي سيسكي في قوم الليل قال سفر أونا سفر أونا يسي موسى وما رب العالمين سوى كي موسى شنو يحلنا وينا وبنجدنا السود ونجدها هكذا أولها هل وينا كاجز أنت كيف تسمى كان عن كامل to shi yasa aka ce shi ma sai na fir'auna ya kware wurin iya magana shi kai ya san kowa arabul alamin ko bai sani ba ya sani a ba ta ya ce wai kai musa wai na ubangijin halittu hala wa ma rabbul alamin wane ne ubangijin halittu alladhi qulta wannan da kace annaka rasuluhu cewa kai manzon shi shi ya aiko ka ayu sai in huwa shi halan wani irin abu ne Ahuwa huwa min zahabin aw min fitta shi shi Allah da zina ga da zufa an kai shi sannan walima lam yakun eh sabilu lil khalqi ila ma'rifati shi me yasa halam ba a gwada hanya ga halittu su bi su gane shi ba wa inna ma ya'rifunahu bi sifatihi sai suna gane sun sa ake shi yayi kaza shi yayi sama shi yayi kasa to me yasa ba a direct a ce ga in aka zo a ganin shi a gaisa da shi hmm. ajabahu Musa sai annabi Musa ya amsa masa saboda wagga tambaya ta mai hadari kwarai da don kun san wato shedan bala'i na san kan wani littafi wanda wata rana ya ya kawo wani hadisi shedan ya iska manzo Allah majalisa sai kitar kawai mutane shigo sai zamna sai ce ya Muhammad man khalaqa sama ya Muhammad waye halitta sama sai manzo Allah ya ce Allah wa man khalaqa al-ard wa ya halitta ƙasa sai ce Allah sai ce wa man khalaqaka to wa ya halitta kai manzo Allah sai ce Allah sai ce wa man khalaqa Allah wa ya halitta Allah kuma sai manzo Allah ya soke kai ne haka to tambaya ta mai hadari kwaye da gaske Allah wa ya halitta ni dama manzo Allah ya gane shi ya san shi dan na dama sai shi ya tashi ya ƙetare kwan mutane ya hita sai sayin na alifi shi yana bi ne ko da ya ɓace ko da yake yana hita cikin mutane sai ɓace domin ka san shaidan ina cikin siffa ta mutane to duk abin da aka wa mutane ana iya mai ana iya bugu ne ya faɗi wallahi <laughs> kwarai dama malamai suka ce duk jinnu ya kuma ya kuma wata halitta irin wannan halitta duk abin da aka wannan halitta an kai yana suna samu da an ka bugai ana ya kashe shi sannan ya an ka ce aiko kowar shi yana ya kafai sai dai da ya da ya kuma jinnu ne kuma da yanzu shi ke ya kuma wani abu daban kai ba ka kai gani ne kuma ba ka kai gaba da gaba shi don wallahi jinnu yana iya kuma wani irin kafin sa kila ana gane ana sa biyar turi guda ya yi girman su kaga ba ka kai kawo da shi lokaci hmm. amma in ya gigi ya kuma maciji ana ya kashe shi Ni ya kuma mutum ana iya bugu ne ya faɗi mm. kuma ya mutu da ya saki halitta bai kuma wata halitta daban duk abinda aka wa wannan halitta a same ta ana iya mai kama shi to mm. shine sai na Ali dawo sai ce ha haza shaytanu ja'a yushiku fi ku. wannan shaytan na zo ya samu ku shakku cikin addinin ku domin tambayar wa ya halitta Allah ba ta ansuwa saboda shi halitta komi gwada ne abinda Allah ya halitta mm. to ka tambayi shi ko halitta shi haka in ka diba wa magana ta mai rudarwa mai kawo rudar kya ki da mutum eh, eh ke na akwai wani wanda halitta shi kenan saboda haka wannan tambaya ba ta amsuwa manzo Allah sai soke kai ne don saboda an sa ta hadari gare shi yasa yake cewa fir'auna yake cewa ma rabbul alamin wai wane ne ubangijin halittu قال موسى قال رب السماوات والأرض وما Musa ya ce shi ubangijin nan ubangijin halittu shine rabbus da wal ard shine ubangijin samai da ƙasa amma bainahuma da abin da tsakanin su ai khaliqi zalika Allah shi halitta wannan khaliqu zalika shi halitta wannan in kuntum muqinina in kuka zance kuna masu yaqini masu ba da tabbaci bi annahu ta'ala khaliquhu fa aminu bihi wa hadahu in har kun sakankance kun yarda cewa shi Allah ma maɗaukaki sai su tambayi da kasa to fa aminu bi kun imani shi dan babu wanda halarce su shi yasa na sha faɗi min minhajul muslim rahmatullahi alayhi yake cewa tun da Allah ya sanka harshen sama da kasa babu wani mutum da ya daga hannu ya ce sama da kasa ni Allah Allah yana kama da sai sai ni ne yi ni ni yi ni ni kage su bari su samawati wal ard wanda ya kaga sama da kasa bai gani kowa ba Allah yana kasa magana yace duk wanda ya yi abu ya yi ta hudin shekara da yawa babu wani wanda su mai inkari to abin nan ko ga hankali an tabbata mai da shi jama'a yana fatan mun gane magana don kun san shi imamu eh, jazairi sai ya kama da lezzarci kama da lai hankali kuma da cikin abin da ya kawo da lai cewa lalle ana yin kiyama ana tashi mawalki yace mahulki zai sa ka ga abin da baka taba ba a duniya kuma abin nan ka gan shi tabbas amma sai dai kai yanzu baka san ina na yake ba yanzu misalin mutum na mahulkin ya ce makka amma bai taba ganin makka ba jama'a kuma a san haka sannan ya gamu da mutane daban-daban daban-daban sannan akwai mutumin da za ka mahulki ne wallahi ba ka taba gani ne ba amma wata Allah ya haɗa ka da shi sai ka ce wanga shi ne ya taɓa mahulki lokaci kaza ya ce wannan tana daga cikin abin da ka tabbata da ana tashin kiyama to Allah ka ba mu ikon gani wani da ke cewa gaba qala liman hawlahu ala tastami'un sai ta rawa yace liman hawlahu ga wanda ake yi daga cikin manyan manyan jama'a to yace ala tastami'una jawaban ba ku jin jawaban da Musa ka ba su ina tambaya sai Allah da zinari an ko da azurfa amma ya tsami shi yayi sama shi yayi kasa lam yuqabiqu su'al ta amsa sai ba dace tambayar da ne ba kawai sai min Allah da binabi an kai shi kai to ya a ah, ya za a gaya ma haka Allah duk ba da su an kai shi ba Allah shine rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma da abinda a cikin sama da abinda a cikin kasa abinda ta kawo duka Allah shi da su shine wanda ya aiko ni idan ka ga yanzu dole a ba amsa daidai tambayar da dan cewa wa ma rabbul alamin wane ne to sai ba Allah ana bayin sa da sa saboda baka iya ganin Allah balle ka san yaya shi manzo Allah kuma kai ne da yake ya kuma bai ga Allah hmm. kai da Allah bai ga shi ba Allah mu ko ya gane eh ha <laughs> idan ya gan sai kawo mana aya hmm. wasu na ta wala qadara ahu <laughs> eh amma ai jibril na ya gani ai na'am so biyu so biyu manzo Allah yana ganin mala'ika jibril wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin hmm. ko hmm. wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra tun mala'ika din ya gani manzo Allah bai ga Allah saboda bi saboda yace wani haske na ya to ya sha makanci a ga Allah yace nurun wani haske na ya to tare mu yin zanganin Allah an na arahu ta ya zangan shi alhali hasken ya kare sai hasken ya jaye sannan za a da Allah to hasken bai jaye ba sannan shi wa annabi Musa da yake na sanya da Allah hasken nan na ya fara tahowa hasken na ya fara tahowa sai dutse ya rubuje sai annabi Musa ya fara su ma sai hasken ya gama tahowa gaba ɗaya ya kure sannan Allah ya tura gibi to sai zan hasken shi ka tarewa ba a ganin Allah shi yasa manzon Allah ya ra'aytu nuran na da haske hasken nan ne hana da inda Allah ba da kuke kuma wallahi jama'a dan ya gwada na darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi Musa da ya ga wannan hasken dutse ya rubuje kuma yi amma shi manzon Allah kuma da yace fa da ubangiji ya ce ya ga hasken bai suma ba kuma shi hasken da Allah ya sako an ce bai wuce ɗaya bisa uku na ƙaramin na ƙaramin barci na akai ba Allah ya sako ma dutse ya rubuce to amma manzo Allah da ya ce fada ubangijin haskan da ya gani ta amma kuma bai kuma ba sallallahu alaihi wa sallam to saboda ka shi yasa yace rabbu samawati wal ardi ma bainahuma in kuntum muqinin qala liman hawlahu ala tastami'un قال ربكم ورب آبائكم قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال فيها من موسى يسي fir'auna in ba ka gane kowa ne ba rabbukum shine ubangijin kai fir'auna kai da jama'a ba ku kaɗai ba wa rabbu abai kuma kuma ubangijin uban uban <laughs> eh shi na aka ce wasu malamai suka ce ya zagi fir'auna a fir'auna bai gane ba na'am yace rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin ubangijin kuma ubangijin ubanninku na farko ba Allah da shi rike su gaba ɗaya ne sai fir'auna ya ce inna rasulakum رسولكم ursila ilaykum la majnun sai fir'auna ya ce qala sai fir'auna ya ce inna rasulakum lalle ku, shi Musa ga kan allazi ursila ilaykum wanda aka aika muku la majnun tabbas mahaukaci na. yanzu fir'auna ya ya dingina hauka zuwa ga annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ma laifin ta ya rama a yi ƙala daice ƙala rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum shaqilun ƙala musa sai annabi musa ya ce rabbul mashriqi ubangijin da ya aiko shi ne ubangijin gaba, inda rana ta fitowa wal maghribi kuma ubangijin inda rana ta fara wa ma bainahuma da abinda tsakanin gabas da yamma shi ubangijin duka amma in kuntum ta'dilun in kuma da hankali ya ko bai rama kenan fir'aun na bai da hankali in bai da ka kasa an taɓa irin wannan yace wa inni la azunnuka ya musa masura ko cikin suratul isra'i hmm. yace ina son ya kai musa ina ganin an taɓa ta bi taɓe hankali masuran ay ma sihiri an sirta hankalinka kana taɓe hankali shi kwanin wasu ya rama yace laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la azunnuka ya fir'auna basura yace kai kuma fir'auna ina da kuma ina ganin halakake kai kai halakake ne kaga in ka diba za ka ga ya duk magana da an kawo annabi Musa sai ya rama kun san ya wadi ya tinya da istiqba kuma gaskiya ka ce yoye di ku sadri wala yamtali lisani fa arsil ila harun shi yasa duk magana aka faɗa mai cikin hikima sai ya rama to shine Allah madaukakin sarki yace qala rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun ay laysa mulkuhu baladan wahidan mulkin Allah ba gari guda ba kuma irin fir'auna kai fir'auna ya haka mulkin kasan masar iya haka mulkin kasan masar dai amma shi Allah shi abu bangijin gabas da yamma da abinda aka karanta duka nashi ne gaba ki daya yace kadalika fir'auna yace kazalika eh, ka mulki fir'aun kamar mulkin fir'aun bal yamliku matsali ash-shamsi wa maghribiha hawa ma bainahuma yace bari Allah yana mulkin mahudara da kuma wadarta da abin tsakanin su fanzuru wa tafakkaru fihi ku kalla kuma ku tunani game da mulkin Allah in kana lakum aqli in kuna da hankali taqiluna al-ashiya bihi kuna iya hankalta abubuwa da hankalinku to za ku gane shi ya kamata bauta yace wa huwa raddun limara mahu fir'auna bihi min sunun wannan rabbi ne ga abin da fir'aun ya zo da shi na hauka wa tafsisu risalatuhu lahum duna ya keɓanta manzancin da Allah ya aiko da shi bar da shi in kana lakum aqlun fanzuru fi ma aqulu in kuna da hankali ku dibi abin da ke faɗa fa hal huwa mushabihun li kalamin majani shi abin da na faɗa yana kama da manzanu mahaukata alladhi laysa lahu maghza wanda bai da bai da abin da ya sama gaba bai da kai bai da gindi yace wa huna anan ne faqad fir'aunu hujja sai fir'auna ya rasa abin zai ci hmm. yanzu ila al-muharaba wal wa'id hmm. yanzu wada zai da ba ka san in ka ji mutum ya taso mu buga ya rasa hujja ke hmm. zara mutu ana kudi in kuɗi ya rasa hujja to yanzu barna na za a yi ko ya zagi ko ya bugu ko ya sace ya tsaya kwaye da da an kure mutum ɗaya uku na ko dai ka tashi ka tsaye ka ko kai ɓaci ko kai bugu me yasa ba a son haɗa mata da miji wurin wurin mai da ba wurin sulhu hmm. eh saboda mai da jawabi shi ka sa haɗa kuma samu hmm. kuma haka kai ko duk wanda adda hikima bai haɗa mata da miji wurin sulhu don mi saboda wani bira iska na ɓaci sai ta faɗi wani asiri ne wanda in ta faɗi daga na abu ya lalace ta tuna da asiri ga mutane amma in bai nan ta faɗi ta faɗi abin da shi ke mata shi ko sai a kace a kefe da shi shi ko sai gyara sannan ita ma yana iya faɗin wani halin ta gaba gare ta ita ma sai ta mai da magana mai zafi to amma hikima shine a keɓanta kowa Qur'ani da ce fa ba su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha hmm. in yurida islahan yuwaffiq Allah bainahuma shi yasa wallahi jama'a duk wanda bai da hikima wurin sulhun mata da miji banna ɗaya zai yi goma ma kashe ta yi wani mata mata da suna son junan su kuma ɗan abin da shi da tsakanin su ɗan na da yawa amma in baka iya sulhun su wallahi sai ka sai ka ɓata abin sai zan goma ba ka kai ba Allah ya ba mu ikon gane to yanzu fir'auna ya rasa hujja ya rasa dalili yanzu faɗa zai yi قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين ما لم يذكر فرعون هذا هو الكوكب كركشن قطع والكوكب كفرعون كركشن قطع ya fi guantanamo mugu abu guantanamo ka san guantanamo a daga mugu mm. ba ka <laughs> eh wani gidan yare Amerika na wanda in an ka samu tun kuwa haske bai gani to an ce fir'auna har wani gidan yare karkashin kafa ko abin sai dai a zama mutum bai jin iska bai jin magana kowa ko bai gani ko hannun kowa nan ba gani to na sai ya ba mai Musa saboda wannan gidan yari kala sai ce yace na ta kasta ilahan ghayr wallahi in kai rike wani abin bauta wanda ba ni ba kasta ke ni la'aji naka mil masu zan sanya ka daga cikin waɗanda kai gidan yayi la'aji naka min almasjunin zan saka ka daga cikin waɗanda ka cikin wannan gidan yayi sai ka san shi dama ce ka samu tare gidan yayi na wanda ana iya samu tun ya mutu ya rude ba ko san ba ko yayi ba dan kowa yayi ba a ci wallahi zan saka yake kana tijinuhu shadidun yuhbasu shamsu fi makarin ta hatal ardi yace ya kasance yana da wani gidan yaro kuku mai tsanani ana tsaye mutum ciki karkashin kasa wahada shi kadai la yafsiri wa la yasma'u fihi ahada bai ji kuma bai ganin kowa duk wanda an kasance bai ganin kowa shi yasa wato duk wani gidan yaro da kaga an yi yanzu ka kai koyon suke da fir'auna jama'a wallahi ma'a saboda fir'auna ya ya tara kayan bala'i daban-daban shi yasa Allah ya hana yi musulunci amma wallahi fir'auna ya koyi ya musulunta to saboda bannan da fir'auna ya yi banna iri daban-daban ya kashe mutane da yaban daban ya yanke jarabai dubu goma sha biyu saboda shi yasa Allah ya hana mai imani shi yasa kuma Allah ya bar gawa ta hanyar zuwa duk wani mutum mai mulki in dai mulkin ta'addanci yake wallahi bai kai fir'auna ba don Allah da kai ne ce innahu kana aliyan mublishin fir'auna daga cikin waɗanda a koli cikin waɗanda inda fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu da'ifatan min fir'auna ya ya yi dagawa cikin kasa shi a koli kuma ba a samu mai kayan tsiri ne har yanzu har a tashi kiyama shaidu na Allah ya yi mai ya tabbata daga shi a tashi kiyama shi yasa Allah ya bar gawa sai gawa sai banza ko idan ana ganin mai kana ganta ga dukkan kaskanta malam walakance a ce wanda ne fir'aunan da ya yi waɗanda ayyuka wannan ko goya masu masa ga abubuwa a Allah kuma eh? a ganta kai wallahi malam duk wanda ka shiga yana ganta ga sa an biyo hmm. kuma alƙawari na Allah ya ɗauka sai ya bar gawa sai Kuma hakan Allah ya ce ba اليوم نجيك ببدنك لتكون من خلفك آية اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس أنا آياتنا لغافلين الله ما هو تسكين صدق يرشي فاليوم أيو ننجيك زامت إبادك يبدنك لتكينك رأيواك زامت وكيتا مكتا جهنم amma shi jiki za mu barka da shi za mu tsirar da kai da jikinka gangan jikinka litakuna liman khalfan aya don ka zama aya don wanda biyo bayan kowa ya so ya kalle da kana shi yasa abu ya ce gidan tarihin fir'auna eh, gidan tarihin masar ana kai mutum haɗin daga wasu fir'auna manyan mutane aka kai wuri suna zuwa suna kallo suna gani don ka zama aya ga wanda abaya wa inna kaseeran minan nasi an ayatina laghafilun da yawa daga cikin mutane game da ayyukan suna rakkana yanzu malam ka dibi gawar fir'auna aka mata ƙara imani ne in kana a da mutane ya kamata ka bari saboda gashi na yanzu Allah ya walakata shi Allah maɗaukakin sarki ya ce qala aw law jiduka bi shay'in mubin qala sai an mai busa ya ce aw law jiduka yanzu za ka kai ni gidan yari ko da na zo maka da wato shay'in mubin hujja bayyana za ka ni gidan yari kun ji wata magana da mai dubara mm. mu abin da muka sani manyan mutane suna neman hujja ga abin da mutum ya zo da shi mm. ke da yanzu kuna kama hujja bayanan da kana kai ni gidan yari awalau ka bi shay'in mubin mm. kenan ko da na zo maka da wani abu bayanan ne hujja bayanan akan abin da ke faɗa cikin kai ni gidan yari قال فيت قال in إن كنت من الصادقين sai fir'auna ya ce fa'ati bihi to ka zo da hujjarka game da abin da aka aiko da shi in kunta min as-sadiqin ka cikin masu gaskiya in kai gaskiya kai annabin Allah ne mazo to kawo hujjar ka kawo dalili mu gana cewa kai annabin Allah ne mazo Allah ya aiko ka Allah ya aiko ka fa alqa asab fa alqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin fa alqa asab sai annabi Musa ya je wa sandarsa Allah ta'ala ya ce annabi Musa fa alqa asab sai jefa sandarsa gaban fir'auna dama yana da sanda ga hannu nai tun can ai mai shirin dinta ko san duk lokacin da Allah ya kira shi cikin cikin daji din nan Allah madaukakin sarki ya ce to jefa sandar da ka sai je jefa ta kuma macijiya kasu kasu duk da yake wasu malamai suna fassara macijiyar nan wasu da ai karama ta mai mai rikida wasu ga ce a'a katon maciji na kwamarci bai dinga ba fir'auna tsoro sannan da hannu ne iya sa cikin hammata sai dinga haske kamar rana sai da Allah ya gwada mai abin da suke sanar aike shi ta yi da su kenan an ƙara mai ƙarfi cewa ne cikin fir'auna ko da wani abu ya faru sandan nan iya sake ta tana iya mai kare faɗa zuma ina fasa mun gane magana sannan hannu shi ma in yi sai ina kashe idan duk wanda zai iya tuwa ya shi kenan kaga an ƙara ba shi abubuwa masu ƙarfi wanda zai riƙa ya ce ya huskanci fir'auna to shine sai fir'auna ya to kawo kawo fa'ati bihi in kunta min as-sabiqin ka zo da abin da kike da shi wanda ya zuwa kai manzo Allah in kana da cikin masu gaskiya in ba ka yaka ba to shine sai annabi Musa ya je wa sandar sa fa idha hiya ubanu sai ga ta kuma wata irin kumarci hayyatun azima wato macibiya katuwa sai ga suna mutu ونزع يده ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ونزع يده سيكما أن موسى يسحب تكهمة سيتشري فإذا هي سيجا يتحنن بيضاء هنا فرقة ذات الشعاع سنة سنة كلي سنة أوكا إدو للناظرين قدوة لكي كلو خلاف ما كانت عليه من الأدمة سابقا أريد تكي نعبنا نصوكا دفاتي yana suwa sai ya kuma ya saka sa rana hana kyalli ga wani fir'auna to lokacin da fir'auna ya ga wanda abu don an ce da macijiyar ta dinga huci ga wani fir'auna can ha hafi fir'auna ya ce musa ka basan daka sai da ya mai hurji ce musa ka basan daka irin yadda ka san uba ka wada sai annabi musa ya kama sanda shi ya rike ta kuma macijiya akwai malaman da ka cewa in zai kama ta baki ta ka budewa sai ya samu cikin baki ta kuma sanda sai ya kama haka ne yake ba ya ba su ba su taɓa ganin hakan duniya ba kuma kun sa ne musa a aike shi ga mutanen suke koyi da sihiri domin zamani ne sihiri ka ci bokanci shi aka kasuwa sai ka ci in ba ka iya bokanci ba kowa kake ba ba ka burge kowa kamar yadda annabi isa zamani ne suke likitanci shi ka lokacin shi ka ci in ba ka da harakan magunguna na warkar da mutane ba kowa kake ba to shi yasa Allah ya dinka ko ne ba annabi ko ne manzo sai shi aiko shi lokacin daga abin da ka ci ga kasuwar da ka ci sai a aiko shi da abin da ya hido wannan gabaki daya shi na bayan annabi Musa ya gwada masa Fir'auna wa'annan abubuwan gabaki daya to sai sai gaba yace qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim to yanzu Fir'auna yana son ya din jama'a don waɗanda abubuwa da an gani babu mai zuwa su ce wanda annabin Allah mazan Allah to bai son jama'a ta su yi imani gaba ɗaya kai ɗauke hankalinsu Ƙara sai fir'auna ya ce inna haza lalle wannan bai ce musa ba ce lalle wannan la sahirun lalle ɗan sihiri ne alim kuma ƙwararre masani a cikin ilimin sihiri fa'ikun fi ilimin sihiri ya wuce kowa cikin ilimin sihiri wannan kawai sai ya bayyana abin ya ce sihiri saboda an san lokacin bokanci na kowa bokanci ya kulle shi kenan yanzu in yi mai sai boka shi kenan yanzu ya ɗauke hankalin mutane Kafin da ana ko shi ɗan dubara da bai san mutane su yi imani a wani don waɗanda abubuwa da hannun musa ya gwada su kaɗai ya kamata a imani a ganin manzon allah da shi kaɗai amma fir'auna ya ɗauke hankalin mutane ya ce na hadha la sahirun alim lalle wannan masirci ne kuma ƙwararre masani a cikin ilimin sihiri ubangiji Allah ya kare dama shi sihiri a zai sihiri rufa ido ko kawo da ido ko abin za a ce masa dabaru ko shi na sihiri ba don sihiri kalmar larabci ta eh eh asiri shi ma sihiri na malam ko hmm. asiri duk da yake wasu na ganin cewa wani ya bani wani asiri hmm. kenan ya bani wata addu'a ko ba ko na ali hmm. ko ce dafa'i ko ya bani jalabi ko san akwai dafa'i akwai jalabi eh kan wani da eh to wasu yi tuwa ka so in baka wani dafa'i ko ka ce ka so in baka wani jalabi ba shi dafa dafa'i abinda zai sun kuɗi ma duk wani sharrin wani zai hafi ka da shi shi ko jalabi abin zai jawo ma wani amfani ko da arziki da sauransu shi ko siddabaru ana yi don a samu kuɗi a ɗauki hankalin mutum ga wasu abubuwa don mutum ya samu kuɗi to shi yasa kana ganin su masu sihiri dama ba su wato masu addu'o'i don addu'a ita ka maganin sihiri ko an yi ma ya kama ka yi addu'a sai ya walwale ko kuma ba a yi maka bayanin wato ka an jeho ka addu'a ta tare ba duk wannan ana samun haka shi yasa ba a su mutum na kwanan sai jama'a domin sun ce in ana in ana jihon mutum to la in yana kwanan sai ana ana samu ne da wuri <laughs> ko gaskiya ba ba a san mutum na kwanan sai ana son idan mutum ya yi su ya zamna ya ta azkaru sai ya ta hito in gida za ka yi ka tashi ka koma gida ka ci gaba da yi in ku na masallaci za ka tsaya kan tsaya masallaci ke ta yi amma an to manzon Allah sallallahu alaihi in yi su bayan yana wannan bai daga sai ya ta hito ya tashi ya raka abin sannan ya koma gida hakan na shi to kai ma ba a san yanzu kana fara kana fara sai jama'a yanzu jama'a wanda da abubuwa gaba gare ina shi ina fara sai Eh? kuma mai ta'alimi yace da gaskiya muna kafa a akwai kwanan kwahe ah, to ma ka so yi sallah kuma ka sake kuma kwanta <laughs> eh kwanan kwahe daɗi gare amma dai shedan na ka samu sai ji daɗi amma malam mutum da ya sha awa bai yana kwana kuma na kuma wani kwana kuma kwana da kuma yi kuma Allahumma lura rashin lahiya ko la ko zuri kila ko da ka kwanta kai wasu ayyuka ka gaji ka ga ƙarfi uku baka kwana ba kuma kana da kwaɗayin samun su bayan ko da har gama su bayan idan ka sun yi ja sosai wannan babu laifi ka tafiya kwanta lura ta amma ka mai sai jiki ya zama ma jiki wannan bai da kyau eh. ah, mutum na zuwa ruwa ma <laughs> Eh? ana yi to amma akwai wasu mutanen gaskiya masu ka tashi ni ina ganin lahin su kaga wani sai fa ya kai daji ko su bayan baya ba don kwaɗayin ya sai da injin sai ga ya tafi tun ka ya aisu bani خبره الله معلم بري يا محمد ديك كلاتي شي مكو الله حقو النهار آه، و اقيم الشمس اقيم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مجهولا ميا قران الفجر ƙur'anin alfijir aka ce sallar subahi jama'a ku ji ba yan lokacin subahi wanga masallaci ana kira wancan masallaci ana kira wancan masallaci kira a ɗaya tashi lokacin abu a ce mutum tana kwana jama'a duk alheri da Allah yana tashi lokacin subahi a cikin haka tana kwana jama'a ya ta yi haka ba wanda adda yaki gaba garin ga ɗiya na kana son su yi albarka kana son rayuwar su gama lafiya kana son ka samu rufin asiri cikin duniya kuma hukuma kana kwana da sahiyar zama ai bai yi ba halin da Allah bai yi ba kana ganin ko da komai mutane sun ka aji abin duniya ba su kwana da asuba kuma ka bincika ne ba su kwana asuba duk wanda kaga Allah ya wa su asiri da wahala ga na kwana asuba da wuya saboda ka kwana su bahin baran ran mutum na ba gaskiya in in kalula in kwarai ku mutum bai kwarai ku wallahi malam shi ne nan na mutum ka yi ne kun ga akwai kwana biyu ba a so na farko kwanan magariba zuwa isha'i ba a so sannan ba a son kwanan bayan su bayan amma da rana ta hito da nan kana iya kwana har a zuwa sannan kuma bayan haka nan ana son ana son mutum in bai iya ya da daga azuzuwa la'asar sannan in bai samu yi ba kwanan bayan la'asar ku ba a son ba a son kwanan bayan la'asar amma abin aka so ga musulmi shine in yi su bahin ya tsaya nan yana su zai kwantar da hankali ya samu su azkaru suna yi ko da rubuta cikin ya zama hankali kwance ta yi ba a wata awa guda rana ta fito in kun zaka je ka kwanta in rana ta suna ya kwanci babu le. shi yasa wani malami ya ce da zarar aka yi subahin Allah ya turu mala'iku suna rabon arziki suna zagaya duk wanda aka iske yana ba sai a ce a wuce shi <laughs> wallahi malam haka nan malamai sun gaske shi malam ibn al-qabil jawziya Allah shi masa rama ya magana cikin zabul ma'ad kwanan subahin yi magana mai kaushi da gaske ubangiji Allah ya kare ba musulmi lokaci ya riga yayi ne ya kamata mu dakata mm. inda muka yi fuskocin karatu mu Allah ka yaye mu inda muka yi daidai kuma Allah ma wallahi karanta ya sami aiki da abin da muka ji amin Allah ka samu gama lafiya ka samu cikar imani ka jawo bukatun mu alkhairi baki daya mm. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh